Amanar Amma fa abokina ka tafka babban kuskure. Nisa da ita, kunce nisa da mahaifiyarka, ba zai taɓa sawa ka samu nisan da kake bukata ba. Abokina, yawan nace ba da neman kariya, shine ne nisa ta tausa maka. Virus. ba za ka gane irin san da umma take wa Ali ban taba ganin irin wannan san ba ko a kwatance a rayuwata taba gaskiya Alhaji yana kai na daban ne dole a so zama da kai amma dan Allah dan Annabi ina roƙon alfarma ka bar ni a gidan nan har lokacin da zan ga Zaidu sannan sai na tafi me yasa yake so ki ganshi saboda ina son ganin abin da kake so to wallahi ni ba zai abin da za a yi sai dai a yi amma kafa ta kabar ki ba zan taɓa bari ki bar garin nan wannan karan ki tafi ki bar na ba to ba sai mu tafi tare ba to ko ma dai menene in ma taron za mu tafi dai in gaya miki nake yi a yi ba wanda ya sai ya tsayar da ni akan akan binki ya sa wancan kuma ni ina ganin akwai wata hanyar ma da za a yi bi a sanar da su ba wai sai lalle kin koma ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk Allah me amfani irin wannan maganganun haka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 ina za ka je wajen ba ta sauka ba ke wace iri na sha ne haka ya za a yi da jimriyan garbi kuma na gama ci a kusa da ni na ce ina za ka je kai ƙarya ne wallahi kewale zaidi ne fa zaidu alhamdulillah ya gani ga yaya zaidu Na yi farin cikin ganin ka yau. Kin sani dama? Na daɗe a gidan nan dama ban taɓa ganin ka ba kullum sai na ji sunanka. Yaya zai kowa na gidan nan karimi ne kuna da son mutane. Gaskiya ne, muna da son mutane. Amma sai dai mu ɗan gidan ne ba a san mu ana takura mana. Kamar yaya ana takura muku yaya zai Ba za ki gane ba. Ki dai wace ciki daga ina ciki? Daga ƙauyen dandan gurga nake. Gandun gurza? Kenan kin san Zulaiha? Na san ta sosai. Kin san ta sosai? Ƙawata ce. Allah sarki Zulaiha. Allah sarki farin ciki ne. Ina ma zan ganki. Akan ki zan iya aikata komai. Kuma akan ki zan iya daina komai. Ina ma Allah zai dawo min da ke kusa da ni Zulaiha. Da farin ciki na ya ƙaru. Da kuma farin ciki na ya tabbata. Ina ne tabbatar miki da cewa ba a jarabce da komai fiye da zulaiha a duniya ba dama zulaiha tana da wannan gatan amma ake wulakanta ta a ƙauye ana wulakanta ta kai? kin gani kuma ba zan wulakanta ta ba ina son ta wallahi ina son ta Don Allah ki taimake ni a ina zan ga zulaiha Allah masani manta sunan ba ban manta ba ina amina amina ba ta nan kamar ya ba ta nan yanzu ba ta kira na waya kuma ta gaya min halin da take ciki na ɗauko kafa na tafi kuma da kwatance kuma wannan gidan na tabbata shine kwatancen da aka min kuma gashi na ganki a matsayin ki na aminiyarta kuma kicin ba ta nan ba amina ba ce ta kira ka ni ce na kira ka baiwar Allah me yasa kika haka kin san cewa abin da kika yasa ba, bai kamata ba na tafi gurin sana'ata kika turo min sako kika tashi hankali na kika sa na zo ina ta gudu kuma in zo in tarar da cewa ƙarya kike bayan ke a matsayin ki na musulma kin san illar ƙarya wani lokacin in ƙarya ta kara kai ce ta halatta kuma so ne da sani haka baiwar Allah gurin amina na zo idan har tana nan ki haɗa da ita ne magana da ta kawo gurin ta hakan ne saka na ce ka zo saboda ina son in gaya maka cewa ka fita daga hanya amina kai ka san amina mata aure ce kuma mijinta ba zai barka ba abin da na sani ne saboda haka gwara ni da kai mu daidaita ni da kai ne muka dace da juna ba wai da mata aure harshe ke fita hajar ki ko ina so ki sani so ɗaya ne kuma gaske ne in kana yi kana yi in ba ka yi ba ka yi da haka wadda na so goyon ta ba ta kasance to fa jiki so ce so halitta ce damka kai ka san da so ne me hada ka har yanzu ba kai aure ba lokaci ne lokacin ne ya saka ni na yanzu lokaci na ne yanzu idan waje ofis ɗinka ba ka bani dama shi yasa da ya ka zo gidan nan ka sani cewa ina son ka ina son ka na riso akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta inda za mu kwana a nan ina baki labarin irin sanda nake wa zulaihat wallahi ba zan gaji ba amma sai dai kash a yanzu an ɗauko wata hanyar ma da zan iya rasa ta gaba ɗaya Me yasa? Mai gidan nan, yayana, wanda shine jugon rayuwata, shi ma zaliha din yake so. Alhaji yayan? Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ma fa wanda nake so a ƙauye, ita Zulaihat din yake so. Shikenan yanzu ga baki ɗayan ku ita kuke so? Kin gani ko? Yanzu me mafita? Kawai mu gaya wa umma. Ke? kul ai umma kina gaya mata sai ta baje zancen nan ai kwata kwata ba ta ɗauki irin wannan abun ba ke kinga ne ni mafita ina ga ci ina da matsala ke ma kina da matsala kuma matsalar mu sun zama kamar kusan iri ɗaya ni da ke to me zai hana mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ni da ke mu taimaki juna ki taimaka min ni ma na taimaka miki ke ki samu abin da kike so ni ma na samu abin da nake so kin ga shikenan an yi daidai ko kuwa yauwa kuma ina so ki san wani abu ina so ki gaya min duk abin da ke so a gidan duniya ni kuma na miki alƙawari tabbas zan taimaka na samu miki ko menene ni abu ɗaya nake so yanzu a rayuwata menene To halitta ce. Ni gidan nan? Shi kike so? Haba yarinya. Ai an gama. Na miki alƙawari duk yanda za a yi sai na shawar miki kansa. Sai ya so ki ya aure kin ga shi kenan. Ya bar mu zuriya ita ni na aure ta shi ma ya aure ki sai mu zauna a gida ɗaya ko da yarinya a sai miki mota ki dinga shilla kin ga kiɗin mota ta to ke ma haka za a sai miki taki kenan ko yaya yabon <laughs> mu ruwa na sha kake yabon mu ruwa ai kuma an haɗe kenan a'a a so so Hajar ina so ki san wani abu ba a tarsa su zuciya san abin da ba ta raye kuma ina so ki sani shi so ba shi da alaka da kamanni ko sura ko kuma wani abu da wani mutum ya mallaka <laughs> kana son ka ce min kyau baya tasiri a soyayya kenan ko daya hasali ma shi so a idan masoyi yake kowane mutum akwai abin da yake so na san kana son amina saboda kyan da Allah ya mata kuma nema Allah ya man kyau idan ban fita ba to za mu zama ɗaya ni da ita haka ne na san kina da kyau amma na so ki sani shi kansa so baya zama so sai an yi kamanceceniya da juna a ɗabi'a ko ko a ra'ayi ko a kamanni ko ko a wasu abubuwa makamanta haka kuma kowa ne ke yin soyayya so wajibi ne ga dukkanin abin halitta inda tana numfashi ko mutum ko dabba kuma halittacciyar ɗabi'a ce ga dukkanin mai ga yara ga manya ko namiji ko mace da babba da yaro tsoho da tsohuwa kuma ko ya sani ko bai sani ba soyayya dole ce don haka ni ma ta to naji ni sai ka gaya min abin da zan yi in daina sanka in cire sanka cikin zuciyata ba ni da amsa akan abin da kika tambaye ni sai dai na san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaha ilaiha an gina zuciya a bisa san wanda yake kyautata wata, da kuma kin wanda yake munanawa gare ta hmm. ka san haka amma me yasa baka so na ba zan ce haka ba amma idan kika kalli wannan hadisin na tabbata nan gaba za ki gane cewa ya kamata mu rayu ko bai kamata mu rayu tare da ki ba abu na ƙarshe ina roƙon alfarma ga ki to Allah ki bani lambar wayar mijin Amina ka fi ƙarfin alfarma a gare ni duk abin da ya zama kana so to ni ma ina son shi zan maka insha Allah hajiya barka da zuwa yawa barka ne alhaji ali yana wannan ofisin ko wancan ayo gaba ɗaya ma bai shigo ba da ka gaya maganan ban zamana mun yi magana da alhaji ali ya ce mun zai taho ofis maka ce mun baya nan to hajiya ai tunda kin san inda yake ai kawai sai ki shiga ki same shi ni kawai gaskiya na faɗa miki to shikenan dadin abin da yana nan ban sa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ina jinki. Na zo ofis an ce mun ba nan. A'a gaskiya na riga na fita. Kuma na mazo zo ofis din kawai dai akwai dalilin da ya fito da ni wani uzuri ne na gaggawa. To yanzu a wani ofis zan zauna in jira ka. No gaskiya karki jira ni saboda ban san lokacin da zan dawo. Haba dan Allah Alhaji Ali. kan yanzu shikenan kullum kana cikin uzuri? a cika na waya da wata kana tsara to shi kenan tun da ka bani hakuri ai dole ya haƙuri ni da nake son zama mace ta gari a wajenka ba komai kawai yanzu abinda za mu yi ka zo gida ka same ni kenan sai an jima kai wallahi ka bi a hankali don wallahi idan yau aka ce an daura aure ni da alhaji ali wallahi sai na sa ya kikin ɗanka out ai daga yau na fara tsayuwar dare kenan don ma kar ki shigo ba wai tsari ba ne malam kamar na gane ka eh, kwarai kuwa za ka waye ni don na zo ofis naka na zo ofis naka neman aiki baka ɗauke na aiki ba amma sai gashi matana ta zo bayan kwana biyu ka ɗauke ta aiki ok kai ne sadau ke namijin amina kwarai kuwa ni ne sadau to kai hakuri dama ai gurin ka na zo kuma maganar ba haka take ba ina so na wayar da kanka dangane da abin da kake tunani ban da wata alaka tsakanina da matarka bayan alakar aiki dole ina so kai hakuri kamar yadda matar ka ɗakinta domin tana son ka don na ji labarin irin abubuwan da suke faruwa bayan nan kuma ka ba ta dama ta komo ta cigaba da zuwa aiki tunda na tabbatar da cewa aikin da take zai ba da dama ku samu abin da za ku cigaba da sarrafi da shi a rayuwarku an zo wajen domin yanzu na karfafa zargin da nake da shi a kanka ba haka bane da Allah ka fahimce ta ba zan zarge ka ba domin ni na fi buƙatar aiki ba mata na ba sai gashi ka ɗauke ta saboda ita kana da buƙata a wajenta don ni ba za ka samu abin da kake nema ba ba Allah abin ba haka yake ba ka san dalilin da ya sa ban ɗauke ka aiki idan da takardun karatun ka sun kai adadin abin da ake da buƙata zan ɗauke ka amma babu wani abu da Allah karka zama ba wani abu dama ni ka shari na zo in yi maka kuma muna kyautata maka zaton kai mutumin kirki ne amma sai ga halinka ya bayyana yanzu na tabbatar da abin da nake tunani a kanka don haka ka fita harkar matana ba kai ba ta kuma